This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aroma jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon fm za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum barkanku da asibahin laraba 21 ga watan oktoba shekara ta 2015 sahabu imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da usman kabara da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri ga kanun labarai a jiya talata jami'an tsaro sun buɗe wuta a jamhuriyar congo a lokacin da suka yi aron gama da masu zanga-zanga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ya yi gargaɗi game da amfani da ƙarfin soja a rikicin isra'ila da falasɗinawa yarjejeniyar fahimta tsakanin amurka da rasha game da ayyukansu a siriya ta fara aiki bayan da suka rattaba mata hannu a jiya talata to allah kyauta To za ku ji cikin shirin cewa wani ɗan majalisa yana zargin majalisar wakilai da ƙin mutunta hukuncin kotu. Malaman makarantun sakandare a jihar Niger sun koka kan zaftare musu albashi. Hukumar zaɓe ta Najeriya kuma ta ce ta shirya domin gudanar da zaɓuɓɓuka jihohin Kogi da Bayelsa. a jamhuriyar Nijar kuma 'yan hamayya suna zargin gwamnati da sama da faɗi da dukiyar jama'a sannan mu gabatar da shirin demokradiyya a yau yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran A jiya talata jami'an tsaro sun buɗe wuta a jamhuriyar Congo a lokacin da suka yi gama da masu zanga-zangar rashin amincewa da yunkurin shugaban ƙasar Denis Soso Inyigoiso na ƙara wa'adin mulki. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ruwaito cewa an kwantar da akalla mutane shida a asibiti sakamakon harbin bindiga bayan taho gamar da aka yi a Brazzaville da yake babban birnin ƙasar. a ranar lahadi mai zuwa kuma kasar za ta kada kuri'ar kwaskwarimar sabon kudurin kundin tsarin mulkin kasar wadda za ta rushe wa'adin mulki biyu na shugaban kasa da kuma kayyade shekarun da dan takarar shugabancin kasa zai kai na wanda ba su wuce guda saba'in ba kakakin 'yan adawa da yunkurin kwaskwarimar mai suna tsomabelt anaclet ya faɗa wa sashen faransanci na muryar amurka cewa karan battar ranar talatar ya fara ne a lokacin da 'yan sanda suka tarwatsa masu zanga-zangar da suke ƙoƙarin taruwa shidun gani da ido sun ce 'yan sandan sun buga barkonon tsohuwa tare da buɗe wuta da kuma yin harbin bindiga haka zalika rahotanni sun bayyana cewa a ranar hanyoyin sadarwar intanet ba sa aiki a mafiya yawan bangaren birnin kasar Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi gargaɗi game da amfani da karfin soja a rikicin Isra'ila da Falasɗinu. ya yi wannan gargaɗi ne a lokacin gana wasu da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a kokarin kwantar da tarzoma da aka kusan makonni uku ana yi mr ban ya kuma ja kunnen gujewa hatsarin yaduwar rikicin a addinance da irin illar da hakan zai iya wa yankunan kasashen ya kuma yi kira da ayi duk mai yiwuwa don ganin hakan bata faru ba sakataren ya faɗa manema labarai cewa yunkurin jami'an tsaro yana iya samun tirjiya in har ba su yi ƙoƙarin kashe wutar rikicin kafin mutane su rasa rayukansu ba a ɗaya bangaren kuma a laraban nan ce ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tashi zuwa turai da kuma gabas ta tsakiya bisa yunkurin taimaka a kashe wutar rikicin da ke aukuwa tsakanin yahuda da kuma falastinawa da ya halaka akalla mutum hamsin zuwa yanzu sannan zai tuntubi ƙawayen amurka game da maganar tsaro da ya hada da barazanar isis da kuma rikicin syria da kuma ukraine ana sa ran zai gana takwarorinsa na ƙasar saudiya da turkiya da rasha da kuma jordan amma karfin ziyarar ita ce ganawa da benjamin netanyahu na isra'ila da mahmud abbas na yankin palestino labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington Yarjejeniyar fahimta tsakanin Amurka da Rasha game da ayyukansu a Siriya ta fara aiki bayan da suka rattaba mata hannu a jiya talata, inda kasashen biyu suka yarda da kowa zai tsaya nesa da juna ta wajen amfani da jiragen saman su don gujewa haduwar da ba a so ba. kakakin rundunar tsaro ta pentagon mai suna peter cook ya yi kira da cewa hakan ta kasance sannan kuma bai yarda ya bayyana cewa ga inda jiragen za su tsaya ba ko kuma tazarar da za su ba wa juna a lokacin da yake tattauna da manema labarai ya ce tawaga amurka ta san takamaiman inda aka shata kan iyakar sai dai ana iya cewa duk wani abu da ka iya zama barazana to zai iya zama sanadiyar kauce wannan yarjejeniya in ji mr cook ya kara da cewa rasha bata yarda da a bayyana manufar yarjejeniyar a fili ba amma dai ta kunshi kiyayewa tare da kuma kwarewar aiki ta sama da kuma yin amfani da wasu dabarun hanyoyin sadarwa kakakin ya rufe da cewa wannan yarjejeniyar ta shafi dukkan jiragen sama ciki har da mararsa matuki sannan kuma iyakacinta a kasar siriya kawai ba ta shafi wata ƙasa ba dubban 'yan gudun hijira ne suka shiga kasar slovenia tun ranar asabar wadda hakan ya tursasa a kasar daukar matakai wato kan kwararar baƙi ta kan iyakarta da daga kudanci jaman slovenia sun ce kimanin 'yan gudun hijira dubu hudu ciki har da jarirai da ƙananan yara ne suka shiga kasar jiya talata daga croatia wani dadi kuma ƙari ne kan mutane dubu takwas da suka isa ƙasar a ranar litinin shugaban ƙasar borut pahor ya ce ƙarin 'yan sanda za su isa kan iyakar ƙasar da croatia sannan za su kai ƙarin sojoji duk domin shawo kan lamarin na kwararar da ta wuce ima ta bakin hauren masu taya alkali yanke hukunci a amurka sun sami tsohon shugaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya john ashe da laifi bisa zargin karɓar cin hancin dala amurka miliyan ɗaya don ciyar da buƙatar wani ɗan kasuwar ƙasar sin gaba mr ashe na ne tsohon jakadan majalisar ɗinkin duniya a antigua da barbuda a shekarar 2004 labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla yau ake sa ran majalisar dattijan najeriya za ta ci gaba da tantance mutane da shugaban na najeriya ya gabatar mata da sunayensu domin a basu makaman ministoci to ana hakan ne kuma mutumin da ya sami nasara a kotun ɗaukar ƙara ta tarayya da ke abuja kan rikicin kujerar majalisar wakilai daga jihar gombe malam yahaya bauchi ya zargi majalisar wakilan ƙarƙashin malam yakubu dogara da ƙin mutunta kotu da hukumar zaɓe. ita kotu ta tabbatar mini da wannan kujera ni ne na shiga zaɓe ni na ci zaɓe ta yanke hukunci ta mayar mini da kujera kuma mun kai wannan hukuncinmu hukumar zaɓe hukumar zaɓe ta amince da wannan abun da wannan kotun ta yi ta bani certificate ɗina a hannuna domin in koma kan kujerana a matsayina na ɗan majalisa na tashi na tafi national assembly na kai musu takardun cewa an mayar mini da kujerana da certificate ina da court judgment ina da court order na gaba daya na an basu abun mamaki a yau a majalisa ta ƙasa wadda in wani ya yi wo zalunci ko aka zalunce shi zai gudo ya zo domin su karba masa kisa. a gaban shi speaker yana ganin zaluncin da aka yi. Honorable Yaya Bauchi Tango kenan ke gabatar da korafinsa dangane da kin rantsar da shi da majalisar wakilan tarayya ta ƙi biyo bayan samun nasarar da ya yi a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da kenan Abuja. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin Sani Zorro shugaban kwamitin watsa labarai na majalisar wakilan bai nasara ba kawo lokacin aiko da wannan rahoto. Amma duk da haka na tuntuɓi barista Ibrahim Tukur El Sudi mai baiwa shugaban majalisar dattawan Najeriya shawara kan harkokin shari'a. Idan wanda aka kotu ta kayan ya ɗaukaka ƙara kuma ya nemi a dakatar da zartar da hukunci ya ba ma majalisa wayannan takardu to za a dakatar da zartar da hukunci har sai lokacin da kotu na gaba a ko ta hana shi ko kuma ta bashi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. zo tana sa ta ta yi aji eh an yi mai yawa to hasan Maina karkai nisa ba ga karancin albashi da malamai a ko'ina suke fuskanta a jihar Niger Najeriya wasu malaman makarantun sakandare sun yi zargin hukumomin jihar sun zabtare sama da naira miliyan ɗari daga albashin su a kusan shekara guda da sunan saya musu kwamfuta da kuma horar da su kan hanyoyin amfani da ita kamar yadda suka faɗa wakilin sashen hausa mustapha nasu ba tsari ba kira me ya ci gawayi mun zo nan ne mu bayyana da bacin ranmu game da abin da ke faruwa nan sama da wata goma sha ɗaya kenan muke experiencing wasu deduction daga salary namu a kowane month ana cire mana 2100 naira mun zo mun samu bayani daga nut after deduction kenan cewa za a ba mu laptop ne har maganan gan da nake maka a yau october har yau ba mu ma gan ah, laptop din ba ku nawa ne ake cire malaman nan koko duk gaba ɗaya malaman secondary na Niger ne to dukkan wani secondary school da ka sani a Niger state dukkan su kamar jimilla kuna da adadin kuɗin da aka cire mu a adadin kuɗin da aka cire an cire mana 147 million kenan in aka duba albashin malaman makaranta nawa ke samu to da farko dai na tuntubi babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Alhaji Sha'ibu Adamu inda ya ce ya san da maganar kuma ya zuwa yanzu ma sun ba da umarnin da a dakatar da cire waɗannan kuɗaɗe. sai dai bai yarda na ɗauki muryarsa ba ya ce idan ina son ƙarin bayani in tuntuɓi jami'in yaɗa labarai na gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba Na kira shi ta wayar salula inda ya ci lamari ne da suka gada daga tsohuwar gwamnatin da ta gabata, amma ya ce suna tattaunawa akan maganar. Na kira shugaban kungiyar shugabannin makarantun sakandare na jihar Niger Malam Kudu kaca amma ya ce yana kan hanyarsa ta zuwa Jos baya da sukunin yin magana. To amma sakataren kungiyar malaman makarantu ta jihar Niger, Kwamarid Labaran Garba, ga abin da yake cewa. malamai ne za muka zo muka yi mitin namu na majalisa hmm. mukan gaya ma yankuna resoshi cewa to mu je ku gaya malamai fa ga halin da ake sai abin ya daure mana kai in akwai wani malamin da zai fito yau ya ce a ah, an cire wannan kuɗi ga baki daya ba ba a yi wannan training ba ba shi tablet ba to abin akwai daure kai Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gon karatu, Ita isa yanke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro. A gaida Mustapha tsari har yanzu muna Najeriya inda hukumar zaben kasar mai zaman kanta INEC ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye domin gudanar da zaben gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa cikin watan Nuwamba da kuma Disamba. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. sun kinsa komai game da zaɓuɓɓuka da za a yi a kogi da kuma a jiyan bayelsa. Mr. Nick Dazan, kakakin hukumar zaben Najeriya kenan. ke bayyana irin shirye-shiryen da hukumar ta yi don gudanar da zaben gwamna a jihohin kogi da bayelsa to sai dai kuma shahararren lauyan nan mr femi falana ya ce hukumar zaben najeriya ba ta da ikon gudanar da zaɓe a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar kasancewar a halin yanzu kwamishinonin zaɓe a matakin tarayya da ke hedkwatar hukumar zaben guda biyu ne a cewarsa tsarin tsarin mulki kuma cewa yayi akalla sai sun kai guda biyar amma hukumar zaben bata gamsu da wannan matsayi na babban lauya ba ga Mr Nick Dazan in an tuna mun fidda jidawalin zabe na jiyan Kogi da kuma jiyan Bayelsa tun 19 ga watan shida a yayin muna da kwamishinoni guda goma sha uku zargi na biyu to wannan shi ma ba da tushi saboda idan an je sashi 159 na kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 wanda aka soyi abinda kundin tsarin mulki ya tanadar shine a kowane lokaci idan kwamishinoni ɗaya bisa uku sun kasance to suna iya ɗaukan umarni wanda kuma zai shafi ita hukumar zaɓe. manyan jami'an ƙasar sun shirya tsaf don tunkarar wannan zaɓe a cewar mai malabu ne sakataren jami'ar apc na ƙasa baki ɗaya. ina tabbatar maka mutane da suke wannan jihohi guda biyu sun ƙosa da halin da suke ciki a yanzu to wannan shine abin da ya ba mu kwarin gwiwa da tabbaci insha Allahu wa'annan jihohi biyu idan aka yi zaɓe za mu yi nasara mai malaboni mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa baki ɗaya barista abdullahi jalo in allah ya yarda wannan jihohi guda biyu za su zamo na jam'iyyar pdp in wannan zaɓe in an yi shi cikin yardan allah hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria mulki sai wanda nufi da shi sai kaga yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda 'yan hamayya suke zargin gwamnatin kasar da zaftare sefa biliyan biyar daga kudade da aka ware domin tsaro a kasafin kuɗin bana aka karkata su domin sayan kamarori da za a makala a gidan shugaban ƙasa isuhu muhammadu ga su barma da ci gaban wannan rahoto honorable tijani abdulkadir dan majalisar dokoki daga bangaren adawa ya ce kusan miliyar biyar aka hidda wa'anda kuɗaɗe ne da farko wanda aka sa don sayan makamai da kayan aiki ga soja nan kuma da aka hidda wannan miliyar biyar mai aka yi da su a'a wai an ta an sai kamera video don a yi tsaron fada shugaban kasa bayan shi akwai ma'aikata na ƙarya wanda aka ɗauka ba su aikin hori ba su na baki an ɗauki magudan kuɗi kusan miliyar hudu an ce za a aika da shugaban kasa da da firaminista da da eh, ministan dangantariya don a je a biya 'yan bangan siyasa wannan ma abun baki ciki ne mun yi Allah da shi sai dai dan majalisar dokokin kasa na bangaren rinjaye honorable Shafi'u Magarya da na tuntuɓa ta waya cewa yayi yi biyar da aka ce an ware kuɗi ne wanda aka sa shi bangaren minista na cikin gida ba maganar ofishin shugaban kasa ba ko gidan shi din ministar ministar aka ga ya kamata a yi a yi duniya in kun ba gaba ɗaya ba ta cikakkiyar lahiya bisa wannan fannin ne aka ce a a buɗe wannan kuɗi a sa tsaro a cikin ma'aikatu kuma maganar miliyar hudu ba maganar zancen ma'aikatan wada shugaban ƙasa ba ne an ɗauki ma'aikata a fannin likita an ɗauki ma'aikata a fannin makaranta an ɗauki ma'aikata a fanni da yawa kenan na mutanen zuwa za su yi su aiki idan wata ya mutu su zura gwamnati ido ko kuma zuwa za su yi su je gun adawa da su biya su. Kawancen na 'yan adawa ya yi barazanar gudanar da jerin gwano haɗe da taron gangami a ranar Lahadin da ke tafe a birnin Yamai domin nuna ɓacin rai a kan yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙarƙashin gwamnatin jamhuriya ta bakwai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Sule Mumini Barma. Madam Kemen McCain wata ba'amurkiya ce da ke nazari akan harshen Hausa. Ina da sha'awar fasara daga Hausa zuwa Turanci, suna ci to bari in zo in ga abin da ake yi. Za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai. Ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin hukumomin tsaro kamar 'yan sanda ma'aikatan al'umma suke kona masu mulki. Yama masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shin iya kuke kallon 'yan sanda ne ma'aikatanku suke ko waɗanda suke riƙe da madafun iko da masu hali? Mun yi wannan tambaya saboda ba da juma'an nan ba idan kun tuna da 'yan sanda da soja aka hana mai martaba sarki Muhammadu Sanusi na biyu shiga fadar bayan da gwamnatin jihar Kano ta zaɓe shi a zaman sarki. Aka yi amfani da sojoji aka hana jirage zuwa ko sauka a tashar jiragen Malam Aminu Kano bayan da aka naɗa shi saboda hana masu zuwa ta shi murna. An yi amfani da rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina wajen hana wani ɗan takara fitowa shelar neman takarar gwamna. Ina je Abdullahi Tsauri ne duk da cewa 'yan sanda tun da farko sun amince amma daga bisani suka fasa kuma ba bisa dalilai na tsaro ba an yi amfani da sojoji aka na tsoffin gwamnonin jihohin rivers da kano da edo zuwa Ikiti, dab da zaben gwamna a jihar an yi amfani da jami'an tsaro aka hana shugaban ƙasa na yanzu muhammadu buhari sauka a tashar jiragen sama na jihar borno domin yakin neman zaɓe a baya bayan nan an yi amfani da 'yan sanda aka hana 'yan ƙadiriya bude wani sabon masallacinsu a jihar kano ta wajen rufe masallacin aka zuba musu barkonon tsohuwa. Waɗannan kaɗan daga cikin misalai da za mu baku kenan. Wannan shi ya kamu ga batun da za ku ji a yau. A cikin watan Agusta wani malamin makaranta a kwalejin kimiyya da fasaha da ke birnin Kebbi da ake kira Waziri Umaru Federal Polytechnic Malam Abubakar Dantani Meli. Ya ga sanatan sa Bala Ibnu na Allah a talabijin yana gabatar da ƙudure kan harkokin zirga-zirgar jiragen sama. alhali a ganinsa ga manyan hanyoyi da suke mazaɓarsa waɗanda su ne suka fi amfanan talakawa bai gabatar da ƙudiri ga majalisa kan wannan batu ba. Ba a jiwa ba kuma ya ce ya sake ganin Sanata Balana Allah a talabijin kan batu shigen wannan. A duka lokuta biyu sai ya rubuta makala ko sharhi a dandalin Facebook yana nuna rashin dacewar wannan al'amari. To wannan mataki da ya ɗauka fa bai yi wa Sanata Bala Ibnu na Allah daɗi ba. Ga kuma mataki da ya ɗauka kamar yadda shi Malam Abubakar Mele ya gaya wakilin sashin Hausa Murtala Faruk Sanyinna. To sallah ainihi da kwana ɗaya ba ayin sallah ran Alhamis ran Juma'a ina gida sai ga ainihi policy ID sun zo nan sun same ni gida. suka tambaya aka nuna musu ni sun ka zo suka same ni suka tambaye ni kai ne abubakar mele na ce musu ni ne sun ka ce to mun samu watan arrest warrant ne cewa mun yi arrestin ɗinka da an ce su zo nan birnin kabi don ni lecturer ne nan waziri umaru su zo su kama ni nan amma sai suka samu labarin wato ina ainihi wato na zo zuru don haka yanzu ga ainihi za su je da ni can station a wanga sani ce masu to wane ne ya ba su takardar cewa su zo su kama ni sun ka ce min sanata bala ibn allah ce masu to shikenan yanzu ya suke son a yi suka ce yanzu za mu je da su ne can station na ba matsala na shiga mota su to kamin in shiga na ɗauko waya na wanda yake na yi tafin wata na yi rubutu ga abin ga facebook dina na watsa ma duniya cewa lallai bala ibn na allah ya sa an yi arrestin dina yanzu haka ina station so na saki da wannan rutun da na yi ba tare da su yan yan sandan sun sani ba wanda yake mun kama hanya kamin mu isa station din mutane masu sun fara kira na ce musu a ba wata matsala ba ce ah, mun isa can shi dan sandan ya min tambaya shi cid din cewa ainihi ina yin facebook na ce mashi lallai ina yi ya ce min to na san bala eh, eh, sanata bala ibn Allah na ce mai na shin shi sosai da sosai ya ce min na taɓa yin wani rutu game da shi na ce mashi lallai na shayi ba ma wai na taɓa ba na shayi to za ka iya tuna rutun da ka yi game da shi na ce mashi ba zan iya tuna ba kai tsaye yanzu ya ce min don me na ce don suna da yawa ya ce min to amma shi yana da wasu nan sai kawo zan ce mashi to ya gabata in ni na ruta su zan tabbatar da cewa ni na ruta su so su ne karanto in ga da kaji na karanta maka na ce mashi lallai ni na rubuta su kuma game da wannan abin da na yi ban da wani da na sani kuma lallai sai shi ce min aishi to shi amma shi sanata abin bai mai daɗi ba na ce to lallai ni ya sani ba wai na rubuta bane don abin ya mai daɗi don saboda ainihi abun da yake gabatarwa ni ina gani akwai kuskure ciki saboda haka nan kuma haƙƙina ne a matsayin mutumin zuru ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓi bala ainihi mu kirawo ainihi wata mu jawo hankalin shi mu nuna mashi cewa ga matsalan mu ainihi don mun fahimci kama bai ma san menene matsalan mu ba kuma bai san menene ya kai shi can ainihi game da wakilce mu ba shi yasa ni jawo hankalin shi akan haka na sai shi dan sannan ke min tambaya to yanzu ya kake son a yi don na fahimci cewa ya kokarin shi shine duk abin da na rubuta ga facebook ga game da shi bala in je in cire su na ce mashi to lallai magana guda da zan gaya mashi in har bai son in sake wani rubutu game da shi sanata na wanda yake ni daga ɗaya daga cikin wanda suka zaɓe shi kuma na taka rawa ainihi sosai cikin ainihi ya ga ya kai ga wannan kujera in bai son lallai in yi wani rutu game da shi to lallai su tsare ni amma matuƙar suka sake ni lallai ko gobe ya sake gabatar da wani ƙuduri wanda yake ba shi ne matsalar mutanen mu ba lallai ni kuma a shirye nake da in jawo hankalin shi akan hakana na ce mashi in kuma ba son hakanan to akwai wata shawara ta biyu ko ko ya gaya mashi ya sauka saman kujerar nan sai mu zaɓi wani wanda yake in ya je can za mu iya bashi shawara kuma ya saurara. The Voice of America, Amma wa'yan matuƙar zai je kuma yana wakiltar mu ya gabatar da wani ƙuduri wanda yake ba shi ne ainihi wata matsalar mutane mu ba to lallai a shirye muke da mu jawo hankalin shi akan haka so sun tsare ni dai tsawon awa biyu ainihi lokacin da mutane suka samu labarin abin da ke faruwa mutane sun yi cincirindo a wannan police station din wanda yake ainihi kamin ma dai mutanen su karkare taruwa shi balan ya kira na farko ya kira dan sandan sun yi magana dan sandan yake gaya ma dan sandan cewa shi dan sandan yake gaya min cewa bala ya ce kada su sani cikin sel amma dai su tsare ni nan wani sai ni dariya na ce mashi ai kai da gani na ka dai san ni ba matsoraci bane sannan kuma ina tabbatar maka ni na san na isa mutuwa kuma na san na isa dauri amma idan dai akan wanga abu ne wallahi zai sanadiyar rayuwa ta to wallahi ni a shirye nake don ba matsoraci nake ba don in ka diba wannan facebook kamin in rutu akwai hoto na wurin nan akwai details ina gaba daya ainihi duk inda kake son abin da kake son ka sani game da ni yana yana na nasa shi a wannan wuri saboda haka nan kai ka san daga ni ba matsoraci nike ba don haka ainihi ban da wata fargaba so shi ya sake kira na biyu ya kira na uku ya nemi a bani waya mu yi waya da shi shi sanata na ce ma ainihi shi wannan police na ce ma shi ka gaya mashi cewa ni ba zan karbi waya shi ba in har yana so ya yi magana ni to ya zo nan yadda nake in fason zaune kana kuna min tambayoyi shi ma ya zo ya zauna ai ya za a yi ƙara ta sannan yana can kwance Kaduna yana directing ɗin ku nan ko ce ku bani waya nace mashi ni ba ba ba ba wawa bane kuma ya sani cewa ni na san abin da nake kuma ni na san haƙƙi na na san right na saboda haka nan ba zan karɓi waya shi ba so sun gabatar mashi da waya suka ce mashi na ce lallai ba zan karɓa ba to bayan haka nan da ainihin mutane suka cika tun suna irin kokarin tare mutane a hana mutane shiga har ya kasance mutane sun rinjaye su wanda wanda suke har sun shigo wurin da ainihi ɗakin da ake min wannan tambayoyin a lokacin da suka ga lallai abun yana daukar wani ainihi abin ga watan zai wani dimension na daban dole babu wani abin ga yasa suka sake ni sun nemi cewa sun sake ni yau amma in dawo washe gari in kawo kaina karfe goma sha ɗaya na rana so lokacin da mutane suka ji labarin ainihin an ce in dawo karfe goma sha ɗaya sai mutane suka ce to lallai za su cika wannan police station ɗin tun kamin karfe tara wanda yake ainihi su police sun kira ni daga baya suka ce min to kar in dawo sai lokacin da suka buƙace ni The Voice of America VOA so bayan na isa gida kamar shiyoyin karfe goma sha ɗaya na dare shi balan ya turo kannan shi guda biyu wanda ke sun zo sun same ni nan gida cewa mu je police station a jaye magana na ce mashi to ban gane mu je police station a jaye magana ba na ce mashi kai kai kara ta ce a'a na tambaye da shi dan wannan shi kai kai kara ta ce a'a na ce to kuma ba ni na kai karar ba na ce to yaya za a in tashi kuma in je police station in ce mu je a jaye kara tun da lokacin za a kai ni ba a tuntube ni ba saboda haka nan ni ban zuwa amma in ka gana je station nan to shi wannan dan sanar da ya zo ya arrestin dina shi ɗaya yake da ainihin wannan lokacin yake da hurumin ya sake kira na in zo in akwai wani abun da yake son bayanin da yake so ya nema daga gare ni ina iya bashi amma yanzu ga ni ba zan je station ba Masu haro iya abin da lokaci ya bamu damar mu gabatar muku kenan a yau. Makon gobe da ikon Allah za mu ci gaba da kawo muku karashin bayanin abin da ya faru tsakanin 'yan sanda da Malam Abubakar Meli da kuma Sanata Bala Ibnu na Allah. Murtala ya yi ƙoƙarin ya yi magana da kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Kebbi da kuma Sanata Bala Ibnu na Allah amma bai same su ba. Da zaran mun ji martanin su za ku ji. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da Malam Abubakar Mele da kuma Julie Ladas Gresham wacce ta daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Tuma ga Usman Kabara ya shirya da takaitattun labarai kafin mu sallama da ku baki daya. To ka da aiki. A jiya talata jami'an tsaro sun buɗe wuta a jamhuriyar Congo a lokacin da suka yi aron gama da masu zanga-zangar rashin amincewa da yunkurin shugaban ƙasar Denis sosa ngweso na ƙara wa'adin mulki. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ruwaito cewa an kwantar da mutane akalla guda shida a asibiti sakamakon harbin bindiga bayan taho gamar da aka yi a Brazzaville babban birnin kasar. A ranar Lahadi mai zuwa ne kasar za ta kada kuri'ar kwaskwarimar sabon kudurin kundin tsarin mulkin kasar wanda zai rushe wa'adin mulkin shugaban kasa karo biyu da kuma kayyade shekarun dan takara da basu wuce saba'in ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban moon ya yi gargaɗi game da amfani da ƙarfin soja a rikicin da ake na Falasɗinawa da Isra'ila. Ya yi wannan gargaɗi ne a lokacin ganawarsa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙoƙarin kwantar da tarzoma na kusan makonni uku da ake yi. Yarjejeniyar fahimta a tsakanin Amurka da Rasha game da ayyukansu a Siriya ta fara aiki bayan da suka rattaba mata hannu a jiya Talata, inda kasashen biyu suka yarda da kowanne zai tsaya nesa da juna don gujewa amfani da jirage da kuma sararin samaniya a yi haduwar da ba a so ba. A gaishe ka, da haka Allah kamu karshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. amma kafin mu sallama da ku ga gaisuwar tayin murna zuwa ga malam Musa Abubakar na marigayi Modibbo Shu'aibu Ayola saboda karuwa da ya samu ta kyamace wacce aka rada suna Maryam Allah ya raya ya sa ta zama bai baiwarsa ta kware yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da Julie Leathers Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Jim Haman da ya riga mata a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.